menene aikin makere grasa goyo ko masu aikin fata da waɗanda ke aikin kira mu makera mu ke aikin karfe muna sarrafa karfe mu yi hauyen noma fantarya amma muna kera kuran noma idan mutum ya buƙaci mu masa kowane irin karfe ne muna iya sarrafa shi kuma duk yanda wata toyewa ta samu mutum muna iya mashi magani banda sarrafa karfe da kuke yi kuna maganin toyewa ko jin rauni da karfe yake wa mutum eh to an toyewar ce ko jin rauni ne da karfe yawa mutum muna masa magani ta tofa mashi addu'o'i don ba wai wani sinadarin magani ko wani abun shafawa za mu ba mutum ba a'a yan tofe tofen mu ne dai muke wanda muka gada wajen kakanni karfen kawo muku ake yi ko sayan shi kuke wato can da an ga karfe wajen ubangidanka ɗauka kawai za ka yi ba tare da ka ba da kotan ma ba bayan ka sarrafa karfin kana ba shi hauyoyi fantaryoyi don ya yi noman gonarsa amma a wanga zamani duk inda ka ga karfe to fa sai ka saya kuma can da ban ma tambayar a bamu kuɗi an mun yi aikin wa'anda muka wa da zaran damuna ta yi kyau aka yi girbi mutunan da kansa ke zuwa ya lodo jikinsa da damma ya kawo wa makeri kyauta amma yanzu duk dan aikin da zamu ma mutum sai ka biya mu sai mun tambaye ka kuɗi kuma an ka ga guntun karhe gidan wani kai ma sai kun yi ciniki ka saya haka duniya take waɗanne kayan aiki suke da mahimmanci ga aikin ku na yau da kullum da farko dai gawayi ne sannan a samu madauki na kwarai alkamashi da guduma sannan ma'ajin bugu ingantacce magargari na daidaitawa ko wasawar kayan da aka kera da wa'annan ne muke aiki don mu biya duk wata bukata fahimtar kwastomomi. Wani sirri ke ga makeri na da da na yanzu ba su da shi. Wato grasa. A lokutan baya makera na da martabobin sirri kuma kansu haɗe. Amma mu makeran yanzu mun yi watsi da komi mun bar martabar sirrin da muka gada kuma ban ma neman sabbin dubarori da asiri. Shi yasa sashen ya sarwanta. wani kira gare ka zuwa ga matasa da suka rungumi wannan sana'a su ƙara sa kuzari don ko sana'a ce da ke baiwa mai yinta damar biyan 'yan bukatunsa kuma ya kawar da kansa ga ɗaukar bashi don ya rayu sai ko an mutum ya zama ragu. rago.